A shekarun baya birnin Yamai na daga cikin manyan biranen da ake sakawa a jerin waɗanda ke da cikakken tsaro a yankin Afirka ta yamma. sai dai da alama abubuwa sun fara canzawa idan aka yi la'akari da yadda barayi suka fara tare titi suna afkawa waɗanda suka ciri kuɗi a banki ko waɗanda ke shirin kai ajiya irin haka ta faru ga wasu 'yan ƙasar waje a ƙarshen makon jiya bayan da suka ɗauko kuɗi daga banki ko da yake rana ta ɓacewa waɗannan barayi har ma an kama guda daga cikinsu Wani magidanci Lawali Bubakar ya nuna damuwa a game da yadda sha'anin tsaro ke taɓarɓarewa a halin yanzu. Muna gani yana faruwa ƙasashen eh, na duniya da kuma cikin fina-finai amma mu mu wannan abin ba yana nuna ta da hankalinmu abu ne wanda eh, talaka gaskiya hankalin shi ba kwance ke ba ka san abu in ya fara sannu sannu har ya kai ga wanda ana da yana da shi amma ba ya da shi abin ya fada kan shi wani rukuni na biyu na 'yan fashi dauke da bindiga ya afka wa motar wani shagon sayar da kayan abinci da ake kira etablissement udu inusa da ke birnin yamai a shekaran jiya litinin barayin sun yi nasarar arcewa da miliyan kusan 600 na sefa a kan hanyar kai su banki shugaban kungiyar voix de sans voix nasir saidu na cike da mamakin faruwar wannan al'amari a wani wurin da ake ganin yana da cikakkun matakan tsaro barayu ba su zakuwa su tunkari mota ko kuma su tunkari mutum ya haito da banki in ba su da wani labari bisa gare shi na ƙarshen nan kusan wata kwamsariya an ka yi shi amma ka gani duk da haka bai hana an kai ba yau kana jin ɗari ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su musamman ma in kuɗin suna da yawa abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi a yayin da har yanzu hukumomi ba su yi wa al'umma bayani game da waɗannan farmaki na 'yan fashi da makami ba mazauna unguwannin tsakiyar birnin yamai sun ce sun ji karar bindigogi a cikin daren jiya talata wayewar yau a wajejen unguwar plateau amma kuma ba a san zahirin abin da ya faru ba malam ismail musa mumuni ya shaida afkuwar wannan al'amari jiya ni ina kwance da yara sun ka tadda wajen mini sun ce kana jin kara nake kara muka ji kara mini ga kama wani ne an kama hari. A bisa la'akari da faruwar irin waɗannan aika-aika a wani lokacin da can dama jama'a ke nuna kosawa da sace-sacen da ake fuskanta a tituna ko a cikin gidaje yasa Nasiru Saidu kiran mahukunta su ɗauki matakan gaugawa. Duk wanda ya shigo cikin unguwa ko kuma ka motsi cikin unguwa sabon mutum hakimi ya kamata a ce ko mai unguwa ya san da shi kuma idan bai yarda ba sai ya faɗa ma jami'an tsaro a ɗauki matakin nan da ya kamata a ɗauka su kuma hukumomi su ba jami'an tsaro kayan aiki da goyon baya domin su isar da aikinsu dangance da nauyi wanda ya rataye bisa ga wuyansu. Dama dai a ƙarshen makon jiya shugaban kwamitin tsaro na yankin Yamai gwamna Udu Ambuka ya ba da sanarwar rufe wasu manyan wuraren shakatawa da ke ƙwaryar birnin Yamai saboda dalilan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.